Ladidi? Na me gida na na Yanzu zan je gidan Balaraba Shema. Kun gane ko? Zan je kin san al'amarin azumi. <laughs> Na ji an ce ya tara bara To zan je ni ma in samu rabona. ni da daga nan in na tashi gidan balaraba shi ma zan je ba moto zan hau ba ba mashin zan hau ba sai kin wani sai an ce wani Allah kiyaye hanya me gida ba za a ce Allah kiyaye hanya me gida nan da kofar gida me gida sai a ce mutum babu yanzu ki daura tukunya a kan murhu kin gane ki zuba ruwa dan ya duk abin da ya bada kaji zan siya tun yau fara amma me gida a dinga cewa insha Allah ke fa tun da kika yi sauka kika daina zuwa makaranta to ni lokacin da nake yaro nake ustaz idan nayi sallan alwala da sallan la'asar ranar talata da ita nake sallan juma'a bari an je kawai dawo a mu dole ma zan dawo baba a dawo lafiya siyama sannu siyama a da ban ganki ba siyama kenan siya ma kanki damu dole ma zan dawo <laughs> dole zan dawo soyayya kala kala ce soyayya iri iri ce soyayya maso wani cuta kai kowa ya san mai soyayya samarin shawo